Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su mu gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na Litinin bakwai ga watan Juwan na 2021. A cikin shirin za ku ji cewa hukumomin ma'aikatar magajin gari na Makalandi a Nijar a iyaka da Burkina Faso ba su sami isowar masu barin ƙauyen Salhan daga har masu ɗauke da makamai suka rutsa da su ba. hanyar kwalta tsakanin dogon duci da kwanni ta lalace sosai inda ta kasance matsalar gaske ga masu bi kanta za ku je wasu daga cikinsu a rahoton musamman na wannan shiri alkalin shari'a ayuba hassan na tare da karin bayani a game da ayyukan kotun ɗaukaka ƙara Akalla mutane 160 ne aka hallaka cikin daren Juma'a zuwa wayewar Asabar a cikin wani hari da mutane dauke da makamai da ba a tantance ba suka kai a ƙauyen Salhan na Burkina Faso kusa da iyaka da Nijar. Hukumomin ma'aikatar magajin gari na Nijar na kusa da Salhan na ƙoƙarin fuskantar yiwuwar kwararowar al'umma daga wannan ƙauye. A halin yanzu ba a gano duk wani musiba daga ɓangaren ƙaramar hukumar Makalandi. mai makwabtaka da salhan ishi unteni terigaba magajin garin makalandi a hirar shi ta wayar tarho da muktar hamadu A hali yanzu tun harin Solahan ba mu samu mutanen da suka fito daga Burkina ba a cikin karamar hukumar mu amma kuma yau da sati biyu ko uku an samu hari a Charbonga wani kawan Burkina Faso kuma sun bukaci mutanen kawan da su fice daga can. Nan kuma an samu mutane goma sha biyu da suka fito daga Burkina da suka zo karamar hukumar mu akwai kadab da ke ba su abinci akwai gwamnati da take taimaka mana domin taimaka ma waɗannan 'yan gudun hijira a cikin yankin mu babu babu sansanin 'yan ta'adda suna zo mana ne daga burkina domin su zo su tabkata asarsu sannan su koma amma ganin abin da ke faruwa a makwabta dole mu yi fargaba a wajenmu muna kira ga gwamnati da ta ƙara zuba jami'an tsaro a wajenmu domin tabbatar da tsaro muna cikin damina ta yadda mutane za su yin noma a gonakinsu a yau ne kan la'asmi gweta ke rantsuwar kama aiki a birnin bamako na kasar mali rantsuwar tasa a gaban kotun koli na ayyana shi a matsayin shugaban kasar ta mali a hukumance kamar yadda wani labarin yanar gizo na gidan rediyon faransa rfi ya ruwaito a sakamakon ɗin da kotun tsarin mulki ta yi masa a matsayin shugaban ƙasa na rikon kwarya ƙasar faransa ta bayyana dakatar da hulɗar aikin soja tare da kasar mali a ran juma'a hudu ga watan juwan na 2021 matakin da 'yan kasar ta mali suka bayyana ra'ayoyinsu a kansa kamar haka ra'ayi ra'ayina idan suna so su yi tafi su yi ta tafiya Allah ke kare mu. Am mu suna da mazakuta sosai amma su kaɗai ba sa iyawa saboda ba sa da isassun kayan aiki. Zama ekipe. A gani na abu ne mai kyau don ya kamata kowa ma ya tashi tsaye. amma ba lokacin ba ne domin wata kasar mali da ke kokarin tashi da kanta idan dukkan muhimman abokan suka tsaye da ayyukansu za a fuskanci kalubale daga nasa bangare serge daniel kwararre a kan batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro a yankin sahel na ganin cewa sakamakon dakatar da hulɗar ayyukan soja tsakanin mali da faransa suna da yawa musamman wajen yaƙi da ta'addanci sai mu saurare shi a hirar shi da abokan aikinmu na studio 80 In plus jusqu'à nouvel ordre. Ba za a rika samun ayyukan haɗin gwiwa ba tare da fama. Ku sani cewa akwai ayyuka da dama na haɗin gwiwa da ke da sakamako mai kyau inda ake ganin dakarun Faransa da na Mali tare. Kenan ba za a sake ganin haka ba. Wani rashi ne na samar da kayayyaki tunda mai samar da kayayyakin dakarun Faransa ne suke samar da su. Wannan wani abu ne da nake ganin mai muhimmanci. Abu guda kuma shine ƙwararrun Faransa ta fuskar soja da ke aiki a ma'aikatar tsaron Mali da ke taka taka muhimmiyar rawa da kuma ake yabawa da ke ba da shawarwari nan ma an tsaida kuma a fagen daga za a ganin wani ja da baya wajen yaƙi da ta'addanci ta fuskar haɗin gwiwa sani barkanar za ta ci gaba da tsayawa fagen daga amma a wani matsayi na daban hakika wasu matakai ne da za su kawo tasiri ga yaƙi da ta'addanci da kuma kawo tasiri ga hangen tsaron ƙasar makiyayin nijar na cin karo da matsaloli wajen shiga da dabbobinsu a kasashen waje domin kiwo a lokacin baya-bayan nan a cewar sakataren zartarwa na kungiyar makiyayin nijar a rashin tsaro da ake fama da shi a yankunan kiwo da annobar cutar corona da kuma rufe iyakoki sun yi tasiri a kan kai da kawon makiyaya in shi burema dodo na aren a zantawar shi da muktar hamadu Rashin kwanciyar hankali da ke wanzuwa kusur wannan hudu na ƙasa yau ya haddasa wasu karkarun kiwo cikin wani zama a keɓe. A wani fannin kuma batun yawon kiwo daga wata iyaka zuwa wata iyaka da yawancin dabbobinmu ke zuwa neman ciyawa ya sassauta kan wasu dalilai biyu na musamman akwai rufewar iyakoki a dalilin corona. A hakikance dai gaskiya sai a ce makiyayan Nijar na rayuwa cikin matsaloli abinda muke so yanzu shine dubarar nan da ake cewa ta ragewar turkar dabbobi wannan tsarin ya samu kyakkyawa girki don makiyayanmu su samu damar sai da dabbobinsu a cikin lokacin da ya dace kuma don yin hakan makiyayan ya kamata su samu kasuwanni inda za su je su sai da dabbobin nasu a shimfiɗar ƙasa hakan zai iya samuwa ne tare da samun taimakon gwamnati da abokanan hulɗarsa don su makiyayan su samu sayar da dabbobin nasu a ƙasashen waje. L'exportation de ce bétail-là. hanyar kwalta tsakanin dogon dutse da birnin kwanne a cikin wani wato na cikin wani yanayin taɓarɓarewa sosai saboda haka ana yawan samun hatsarurruka na ƙanana da kuma manyan motoci har ma da hasarar rayuka abinda ke zama wata babbar matsala ga masu bi kan hanyar wakilinmu na kwanne asuman arzika ya ji ra'ayoyin direbobi waɗanda suka yi kira zuwa ga hukumomi na a gyara wannan hanya muna shan wahala dai sosai wajen kurazuma da sauransu don ku muna fata ga ubangiji kamar yadda muka an fara kawo kayan aiki allah ya sa wannan aiki a samu a fara shi cikin lokaci kuwa akwai matsala abu ne wanda kowa ya sani in dai ana cikin tahiyar nan in ga tahiya baka ga wani abu to ga dawowa ka ga wani abu ana bannar duki ana bannar rayuka kuma ana shan wahala Abinda da nake kira ga magabata muna roƙon su to da Allah su taimaka su duba matsaltsalon hanyoyin nan na tsakanin kwanni zuwa duci hanyar da ta kamata ka yi cikin awa biyu ko awa biyu da rabi yau sai a waye gari sai kai awa shida kuma idan ka samu ma awa shida to gyare-gyare zai yi yawa kwarai kai ne fan ɗin taya kai ne resuwal ba kai da ke da karama mota masu manyan motoci ma ga sunan kana ganin kayi gaba wagga ta faɗi wagga ta faɗi wata ma 'yan ta faɗin sai a yi awa biyar ana na ana jiran kamu a samu a jayi ta a samu hanya A cikin tsarin sabunta mambobin hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa sai NDH ƙungiyoyin farar hula sun zaɓi Insa Garba na ƙungiyar matasa masu kare demokradiyya da hakkin ɗan adam a matsayin sabon wakilinsu. Zai mai gurbin wakilin ƙungiyoyin farar hular na yanzu Dr. ko kuma Farfesar Khalid Ikri na wa'adin shekaru hudu. Sai mu saurare shi a hirashi da Michel Deji. A yau wani nauyi ne gare mu, abokanmu sun ba mu yarda na aiko mu domin wakiltar su a sayan da ashe za mu aiki da zaran mun je can tare da dukan kwamishinoni. Kawo ta mu gudunmuwa bakin gwargwado domin ganin 'yancin dan adam da demokuraɗiyya sun samu gindin zama a cikin ƙasar mu. Ya kamata mu haɗi cewa waɗanda muka mai gurbin su sun yi aiki tukuru domin kyautata ɗayaucin sayan da Dole mu tabbatar da haka. Ya kamata mu yi aiki sosai domin Nijar ta ci gaba. Ku sani batun 'yancin ɗan adam batu ne da ke shafar kowa aikin sayan da ashi shine na tattara kowa wayar da kan al'umma domin kowa daga cikinmu shi ma ya zama mai taka rawa wajen kare hakkin ɗan adam idan muka fahimci haka za mu kaucewa yi ma wani laifi da kuma yin kokari wajen kyautata yanayin rayuwar 'yan nijar wannan ne kokowar da za mu. yi. Ƙungiyar matan Afirka masu aiki a fannin sadarwa a Park Niger ta zaɓi sabon biron jagorancinta mai kumshe da mambobi biyar ranar Asabar. Hakan ya biyo bayan babban zaman taron ƙungiyar. Madam Amina Nyandu ita ce aka sake zaɓe a wani wa'adi na biyu kuma na ƙarshe na shekaru hudu. Ta kuma yi wa Michel Deji ƙarin bayani a game da ƙalubalen da ke gabanta. Babban ƙalubalen da yake wanga ma'aikata ƙalubale ne da ya shafi lokaci da ɗaukan nofin da ya rataya a kan ma'aikata. Saboda a APAC babban ma'aikata ce da an kasanta a nan Nijar da kuma ƙasashen waje. Wanga ƙalubale ya shafi ne matsayinmu na ma'aikata mata 'yan jarida. sawar mu mata muna nufin kula da iyali da kuma aikinmu. A matsayin mu na mata matsala kuma aikin jarida shi ma wani matsala ne. Da haka muke so mu haɗa kai ma'aikatanmu domin mu samu ƙarfin gwiwa da taimako don mata su samu ci gaba a cikin aikin da suke yi. Su gode nasu kuzari a wajen aiki. A tunanina haka ya fi. yanzu kuma sai al'adu ranar asabar da ta gabata aka shirya haduwar raye-raye da kaɗe-kaɗe na gargajiya a arewa wato karo na uku a karkara da ke gundumar gindu daraktan ma'aikatar kula da al'adu a jihar doso ya bayyana cewa wannan haduwa wata dama ce ta nutsuwa cikin tarihin yankin isufu bubakar ya yi karin bayani akan wannan haduwa a hirar shida na nana hadiza hassan Mahalarci a karo na uku na wasannin raye-raye da kiɗe-kiɗe na yankin Arewa da ya kasance cike da abubuwan mamaki. Baga bikin kaddamar da ayyuka akwai aje tubalin farko na gina wani gidan kallo na karamar hukumar karakara. Femida, Femida bisa tarihi wani biki ne da wani ɗan sarkin karakara ya kirkiro. Akwai gudun dawakai, akwai wasanni tare da 'yan wasa, akwai ziyarar wurare masu cike da tarihi. Na karakara da zuwa wani ƙauye da ake kira kuduri ƙauye ne shi ma mai cike da tarihi tunda a kuduru ne aka kashe wani gwarzon mayaki mai suna alburi indiyai ma'aikatar kula da al'adu ta ba da dama ga kungiyar mu da ta buɗe wani ɗakin ajiyar littattafai yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a nijar kotun ɗaukaka kara kamar sauran kotuna tana ƙarƙashin doka 2018 mai lamba 37 ta watan juwa na 2018 da ta jibanci tsarin shari'a tana da hurumin kula da harkokin jama'a kasuwanci hukunta laifuka da kuma zamantakewa har ma da harkokin da suka shahi wato aiki kotu ce ta mataki na biyu da ke da hurumin kula da batutuwan da aka riga aka yi shari'a a kotu na mataki na farko ayuba hassan alkali a kotun ɗaukar ƙara ta yamai ya yi ƙarin bayani akan ayyukan kotun ɗaukar ƙara a santawar shi da balkisa hamidu Shin menene kotun ɗaukaka ƙara? Kotun ɗaukaka ƙara na ɗaya daga cikin kotuna masu hurumin gudanar da shari'a da ake girkawa a cikin ƙasa kan wasu harkoki da aka wa shari'a farko wanda mutanen ba su gamsu ba da hukuncin sai suka ɗaukaka ƙara. Kenan dukkan harkokin da aka wa shari'a aji na farko da ba a gamsu da su ba a kotun ɗaukaka ƙara ake gabatar da su shine aji na biyu na sake shari'a. Wane dokoki ke magana kan kotun ɗaukaka ƙara? ita kotun ɗaukar ƙara kamar matsayin kowace koti kan doka guda take dokar da ta ƙayyade hurumcin hukunta. tsari wanda hukuncin shari'a ya samu juyin gyara da dama tun daga samun yanci zuwa yau a nijar kotun ɗaukar ƙara uku ke gare mu akwai ta yami zandar da tawa to amma kotun ɗaukar ƙara kasancewarta mai shari'ar zango na biyu ne tana da hurumi na aiwatawa da dama akwai fuskar dukkan kes-kes da suka shafi 'yan ƙasa da kotunan shari'a zangon farko suka yi su ne ake gabatarwa kotun ɗaukaka ƙara idan ba a gamsu ba da hukuncin da suka yi akwai kuma hurumin yin shari'a kan batutuwan kasuwanci kenan kes inda kotun shari'ar lamuran kasuwanci ta yi ba a gamsu ba su ma ana iya gabatar da su wajen wannan kotun akwai sashen da ke kula da hakan haka zalika akwai harkokin hukunci idan ba a gamsu ba ana kawo mata su sashen jan kunne ne ke kula da wannan. kuma akwai kes-kes na matsaloli da ke shiga tsakanin mai kamfani da ma'aikaci kan 'yancin aiki akwai zauren tuhuma to abin da ya bambanta kotun ɗaukar kara ta yame shine zaururukan da ake ma shambar specialize ga batutuwan ta'addanci da kuma batutuwan bincike na lamuran rikice-rikice na tattalin arziki akwai zauren larwan kes-kes akwai kuma na tambayoyi na shari'a don ko sashen cibiya biyu ke akwai akwai fol ɗin batun tattalin arziki da na hukuntawar ta'addanci dukkan wa'annan wurare akwai masu karɓar ɗaukaka ƙara. Wa'anne taimako kotu yake samu domin ya aikin shi yadda ya kamata. To kamar kowane kotun shari'a ma'aikata ce ta jama'a akwai kayan aiki tana da jarinta na gudanar da ayyukanta sai dai wani bin akwai karamcin jami'ai shi yasa a ƙasar Nijar banban da wasu ƙasashe jujojin suna aiki ne ta kowane fanni za ka ga yau kana a zauren shari'a na lamuran zamantakewa zauren batutuwan kasuwanci a takaice dai kan fanni daban-daban. Madalla masu sauraro ƙarshen wannan shiri kenan na Maraicen yau a huta lahiya.